Hallelujah. mu zaɓe ta gayyace mu a mu na ƙungiyoyin harafula da na jarida hukumomin jarida domin eh, su sanar da mu irin bitar da sun ka dangance da zaɓe da ya wuce zaɓen ƙananan hukumomi da zaɓe kuma na 'yan majalisa da na zagaye na farko na shugaban ƙasa to sun kwatanta mana irin yadda abubuwan suka wakana kuma mu kanmu mun kwatanta musu muna nan muna kwatanta musu abubuwan da suka wakana irin abin da mun ka hango tun da mun aika eh, yan sa ido da sunan kungiyoyinmu da suka je sun kai suka ga abin da yadda abin ya wakana kuma suka gano lalle an yi kurakurai wanda aka iya a gyara tunda a yanzu rikicin da aka samu hukun akwai sassakiya da an kai wanda mutane ba su san da su ba kuma ba su iya su ba shine kamar da aka ce za a yin bulletin guda bulletin guda ake badawa na mutane kandida wanda aka ce ana zaben kananan hukumomi da da abin da zaben yan majalisa to ba a taba yin shi ba yanzu ne aka fara shi kuma da aka fara shi aka iske ba a ba mutane damar su samu lokacin a sanar da su a ganar da su su iya ba kuma sai aka kawo su katsam mutane abun ya cika musu ido yasa an ka samu eh, biletan nil mai yawa waɗansu kuma ba su idan ba su gane ba ne waɗansu idan ba su san wanda ya kamata a yi ba shi ne yasa aka samu wannan to yanzu tun da an gano an hango an ji to in kunne ya ji a ce jiki ya kera tun da yanzu an gano inda an da kwagwai irin abin da ya wuce baya yanzu wannan zaɓen da za a yi mai zuwa ya kamata a ɗauki matakai a iske ka a irin wannan lalata da an kai a wancan gani. kaji abin da muke kuma a nan muna nan muna ci gaba da shan hankalin mutane mu duka kowa ya gane aiki ne namu na ƙasa mu duka aikin da ya shahe mu ne ni ga program ina yau wata shida muka rubuta shi masana ƙwararru na kowane fannin rayuwar ƙasa suka yi nazari muka yi lissafi shekara biyar na mulkinmu na gaba kudi nawa muke yi mu samu ta hanya namu na ƙasa da ta hanya abinda za mu samu sakamakon alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa shine muka tsaida shi miliyar dubu goma sha uku ashirin da biyu ga abin da za mu kasa ma noma kashi goma sha bakwai ga abin da za mu kasa ma tsaro ga abin da za mu kasa ma kiwon lahiya ga abin da za mu kasa ma hanyoyi da lantarki da ruwan sha duk abin da ya shahi rayuwar jama'a mu ba mu tsaya ba sai nan da aka ce muna zagaye na biyu na katari muka ce za mu yi program a mun riga mun yi shi yau da wata shida domin iko ba a tsintar shi uwana na adayin fusa na gane na sala habi da sauran jami'oyi to na yi imani kamar yadda president albade ya gai in ba mu samu kashi ɗari ɗari ba ma samu kashi gomiya tara da tara cikin ɗari da yarda Allah za mu muku wannan hospital da reference za mu yi shi za mu kawo 'yan likita ƙwararru za ku rabuwa da zuwa yame barantana zuwa tunis ko turki ko marok insha Allah irin wa'annan likitocin da kuke samu a wayancan wurare nan ne za su zo su kara nuna bacin ranmu da kisan gilla da aka ma abokanmu ɗalibai yau kimanin shekara 31 kenan a kasar Nijar. Wato wannan ɗalibai sun hito ne so domin su yi gwagwarmaya su yi yaƙi su kwato demokradiyya a kasar Nijar abinda zai gyarawa 'yan ƙasa ƙasa ta ci gaba kuma ta yi amfani wa kowa wannan abokanmu an musu kashin gilla shi yasa yau muka hoto muna jerin gwano domin mu tunatarwa 'yan ƙasa gabaki ɗaya Eh, wannan rana ta bakin ciki da ta faru da 'yan ƙasa da ta faru da kuma 'yan makaranta kuma mu tunatar da 'yan makaranta ga baki ɗayan ma wannan rana mai mahimmanci domin ganin cewa wannan rana ba ta wuce ba haka nan ta zo ta wuce yana da kyau a rika tunatarwa domin kuma a ci gaba da tunatarwa kuma yi gwagwarmaya kuma mu kwato mu ga cewa an yi adalci an yi shari'a mai kyau a wannan rana a daidai rana mai wadda ta yi daidai da tara ga watan eh, fabrairu kenan wato yau shine wannan rana ya yi daidai da shekara 31 kenan da wannan abu ya faru shi yasa muka hoto muna jerin gwano domin mu kwato eh, gaskiya mu kwato haƙƙin wannan ɗalibai da aka kashe aka maka san gilla shi yasa muke gwagwarmaya ba mu taɓa ƙasa a gwiwa ba shekara 31 kenan da kowace shekara ɗalibai suna hutawa suna gwagwarmaya ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya har ganin cewa wannan shari'a ta yi ta kuma wanda suka yi wannan aiki na banna wanda suka yi wannan banna ganin cewa shari'a ta yi ta gurhanar da su gaban shari'a an gurhanar da su kuma an kwato haƙƙin wannan mutane da aka